الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyin wuludi tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninan na tsafo shi ni ko ya Rajab 1439 kalenda Algeria na ji dai da tsafo gutu ba ko ya april 2018 kalenda miladiya na ne ka to zugutu a baci karatu karatun risalatu ibn qayyim miladi ikhwani ibo ida page 26 so man ga qala al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahmad ibn hanbali to ci guyu ju gafaran waka fi khutbati kitabihi fi rajji ala jahmiya hoto bayan littafi nuka na waje rajiya jami'a nan shi ma jiya hoto bayan mukaddima mm. saboda nan go daga fayile nan man ne shi joli an na ca bayan fi ya gane da ga cayin gande na ajiyar gata na ikiyo na hoto batul kitab hoto bayan littafi hmm? bima ngole hoto batul kitab wuce ya iya yi ba ni ga kiyo mukaddima

جعب بن صفان بما بيوجي قنال كيام إمام محمد قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آل الإلم يدؤون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله آل الأمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تاي قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أكبر أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتعويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون, يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المدلين إمام عبد قال الحمد لله يجي أبو allazi tuna ja'ala fi kulli zamanin zamanin don da ce cula da fataratin minar rusul ko hmm. takalin lokaci da lokaci ce ci hajji da tuci idan bu ko ajin hajji za shi bakaya min alil ilimi zai shi zai ke nimiya zai shi bai ilimi na hmm. ya tun zama ci na ike ci bai ilimi da ya na fayyadu na man dalla ilal huda da na ga agbin kana a yujin bawu wa yasbiruna minhum ala al-adha hmm. amma la kulje tiye gune ga jana yuhyuna bi kitabillahi al-mauta al-mauta zai ja tsanina e la za wuce dan rayi yuhyuna ga jana ne hmm. bi kitabillahi bi litafiyan su yake wa yubsiruna amma ya zaji basira binu binuri binuri lahi ga tiye su yake al-ama da hmm. jaji kina ga jana ne fakan min katilin li iblis kad ahyahu zagukin gucin wa ashe zane ja suna mini zai ja mutu ibili ibili ya wu fiye gona zane ja dan rayo wa kan min dalin zagukin gucin mai za ma na ai zai dabo dan gu na ja ge taihin a cha yayi aya kada da wa za a za mu ce uba fa ma sana asarahum ala nasi kya je ku asar tasiri alamun ɗatu kirki na zane shi da ba za a shi nan hmm. wa ma aka ba asalin nasu alayhim ki mari fakwakun yanayi zashe jibe ba nu hmm. ya funa an kita billahi tarifin ghalib hmm. ilan yi aladan tarifu fifaya yi algali na zai ja gbetuna daga littafin su ya ce wanti halil mubtilin al mubtilin zai je yi na inti hali kuna da lamitunan elunyamu wata awilil jahilin jahilin ta'wili na ali alquran bi sunna ba na jahili jina yake elunyamu yama ya bane lawrence na ta ta'wili saba a da labi ta yakwai al-mutilina a ji a tariful ghali da nan lawrence ji a ga iza na jalladi na aqadu alwiyatal bid'a hmm. a tuta bid'a la da fito hmm. wa atlaku inanal fitna hmm. ko a ci ma fitina la a da fito fa'un muktalifu ne fil kitab za mu ce ɓata su a cele waje bai tiye milatu alkuranu mukhalifu ne lil kitab to su ku a suke ali alkuranu ba mujmi'una ala mufarakatil kitab ɓata ma mi gunga ala ali alkuranu ba ma na ala ali ba wani nabi muhammadu ba ya kulu na alallahi shi gaga ya ce su ya ce wa layi a mai ga su ya ce wa fi layi a mai ga dan litafi to ce bi gairi ilimi ma yi ilimiya ya kallon na bil mutashabi min al kalam ina e gaga ina e gaga tubo ko a ce lami tuna muta mutashadu wa una juhalin nas zai shi mai jahili nan edikiyo e a ta zawunci bi ma yushabbihu na alayhim da yi rishu ne lada kyane fana uzu billahi min fitanil mudillina ye ba tsari da su kai da fiti ne zai je gmiza jamagi ne lole kutuba na na imamu ahmad na ambali ji cha an rado ala zana ji kacewa jami wani odo sashen mashi dabo na shi ga wuta zuni zubatu ya kitabu ya rado ala ji kacewa jami jami'a mashi dabo na ga wuta zuni tun ba imamu amur ya imamu amur ya kalita a cikin hannu ko ji gane ku amma anyway ana waya ga wani zamanin doro sakwai lati ngole sakwai lati ci tufi al'umman dongo a na da ya zuma gwanan masa ko tumbe nan sako ga zai ladan al'umma ne bi muhammadu na ja sai laba wa ni ta jaji ni ga tsanin hmm. wala kad ba suna fi kulli ummatin rasula to ta tuci da al'umman dondo ane budu la gaji buta ya so yace wa sai ni buta wuta malaji bu amalaji an ne be faguti wa in min ummatin illa khala fiha nazir ada al'umman do zaba illa fatiza na jan gargadi na wa dan boya ga annabi muhammadu maga annabi yanzu magoyi ma kana muhammadu ba hadimin rijalikum wala walakin rasulullah khatamun nabiyyin ya annabi za a sanin ga ko timati biya nabuwa ga annabi yanzu mago amma to suna annabi muhammadu ga annabi yanzu mago ne zai ja lagbo ga wuzai to zuma annabi wani adambo ولولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض بيجي كان وين بانك بيتي كم بنبو زاو شاكي دبو ngama lama kana almu'minuna liyanfiru kafa ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين wale gan wuje mumini pata ga lokun da ade zai ji aji bu a tafe wa ilimi nan ebo za ne ji gabe shi ala ilimi awa ngamala anabi sallallahu alaihi wasallam ga la tashtami ummati ala dalala aluma mi ya gube kin e gunga aluma pata nya ade zai ta tin gaskiya la yadruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amru la wa hum kazalika nga man la bebe ma ni za sallam ke ga gandoci anabi gan inna allaha hakika suku ya ba'asu ala rasu kulli miyati sana e ya shi sun dondo so ku gaza labi man yujadidu laha dinaha da na ji tajdidu ya dinin nan ngo diga ne ko nga malali yuzira wala jini kulle wa laukari kari na kafiruna dabu musulunci na gade nasara musulunci na gade kego ngo ko ga le gan za ja ruɓe musulunci nasara je tibi na kuma musulunci yahudi ji mushiriki ji zadeje ji gina kutiti ji munafiki ji ɓata yi baba musulunci musuluncin na gadi nasara ya guna ne biga musuluncin na tsawa. Islam lọ́wọ́ gani ni ọkú musulunci na jí kí a wọ́n na zan na zikira wọ́n na lọ́wọ́ láháfi kai magaji ya cige ya ke ji musulunci a yadda tabbin kawo mun ku su malaya na da kuka za ci labi da je ya na amaje na yi wangi ko na na zubi ade za kirki da ijo biya ku ga za hangi ije pata mu jahili ade zai tati ba wa ne bi na ga lenno sai ga mana eh ari ngato za wuci ji zai shiga gina ajan fi ya kala ta di la siratin mustaqim wa wu za yi gwaba lo ko ngole ga ci gane gane mu kai me ga de nan karkashin yadu na bi amri na bu wala gan na biyo yiga fa karatu fa yi mm. kashi karshe ya karkashe ya duna bi na e lab e ko gboro wura yo mun ne to yace na mi kai me laga ma Muhammad na Hanbal nabi to man na jayi ai matu fi din na min ya tuna lono a sai di ya duna bi na? kebi na mai ya na bi amri na wuce tun nan ngai ma Muhammad ya lobe da nan ngai mai kai ba ga wulu biyo a sai ga mai ko ba la ya ji Allah bi ka rajulan wahidan khairun laka minhu muri ni'am so kula zai ni ba kwa tawo da alkhairi ya ga waje da kun bilke da zuzuro shi dan yi addalu ala alkhairi ka fa'ilihi zane la alkhairi mu zaji nan je juyo be zane lotuyan alkhairi wuci nan shuba ibn hajjaj miniki baro ai mafi halil hadisi budan ngo ga shi ba sai jigan zaka zai da ifu zaka zai kazan zaka zai kazabu zaka za a gori wayama a sai sun ga shube waje gane ko shuba makijin shuba ma kuriji wai gbagbe ki waje gane ko on be da levu na shu zan wa ci gaye gambo jingan shuba ga ka ba ka tamba nu sai ne abu zaka zai <laughs> eh? ga yau gana aji jikiya malegba wani tasabi na sabi ya <laughs> eh, bago man a ce la'akuri je tiye gune jani aza na gari da sai man kirki jau hmm. wasbir kama wuli a kuri na yi a na laqad uziya musa sara min hadha fasabara ai baba ne musa gani umakijin umakuriji lukmanu hadda yu gaji foru beturu o mo kan wa bil alama asabaka ina zalika min azmil umur annabi musa alayhi salam u ga fir'auna ga fir'auna dula imanu diga gari na ga ajalan ne mazdi da furu ibo anabi ibrahim alayhi salam ga ga hali ku ya da ali ibrahim jina wan su ta ku ya gaji akida ya te jiya nasara anabi shaibu ngu fe je ma ji ga ba laga lagwa sun gaskiya da ga salatu ka ta muruka anna turka ma kana yabudu aba wa nana fala fi amwalina ma na sha nakala eh nakala antal alimur rashid ngole ya tsabe ji hore. annabi nuwa alayhi salam di da guta je manju e ya 950 years kula ma da otu ni tafiya nan kan do nan ga ya go faga yin ko ja lo asabi on fiya aza ni awa fituba won san sho si ya ro e da la pe ti ko wa soru agbo ti ga wastakbaru tikbara anabi ne ju pata mo a kuriji na bẹ̀rẹ̀ sí káàkáàkáàkáàkáàkáàkáàyí ngọ́ jígá ni ọkú ibi tẹ́ ìmì ya òun ọ̀dà agun prison náà ìmáàmù àmúdúgbò àmbẹ̀lì òun da agu prison náà ìmáàmù málìkù òun jì búlálà ìmáàmù àbú ànífà ayíbàbú kó. a ti ra mọ́yì káàkáàyí adìkí o ajẹ́ ìṣìbí ayé ma máa kúrò jẹ́ ji ni náà àmọ́ ń gbowó tí ó yi rẹ̀ wọ́n ìgbà pátá náà yí bàbá nígbà láwùú gòun tàbà wùbọ̀ àzánú ẹ̀ tí a bà ibú ẹ̀jú mọ́mú tán. kébùnù kàrà àmùsù náà bí àjì yẹn zun yẹn zun ṣó ẹwọ́ <laughs> tí ibo bí dí ààyè jun àti wẹ́lẹ́gẹ́ yìí gáàsà ní ẹ̀yà ń gbàgbọ́ sí ìbámu ṣẹ́bà àti wúnyẹn ṣó ẹwọ́ náà máa ń yún ṣó náà ń ti láwùgà kí ọ bà abu mansur alhallaj hmm. a àjẹzẹ̀ náà dí kàṣà adé zún ibn ma abu mansur al-hallaji sunna wuce lawo ga hallaji ba hubuta gibuta ibn al-arabi eh no wuce ibn al-arabi ne da alif bila mina ibn arabi muhyiddin hmm. ibn arabi at-ta'i ko as-sufi aje ya kijin hmm. agi ejo

sabon ya zanu ta aji fe ke ji ne ne ga zanu je kila aji scale unde ali zanu ci ayi baba zanu ci eh kaga unde maji gaskiya buta wa ja kuli to anya ah eh za ji dabo ya e gibo e ya kwa mai la kuli ta tiya e mu ce bo na wuce rubu fi kulubi mu lidila hmm. ije ci na ije ci dana a sai la kuli ja ga nbo ci wa magula unta ke da yayi hmm. abu ba su ba da ta ci jama'a eh agugba to gba ta je ma jo ma ke da kijo ma ke da uti un ma lauge ba wu buji ke nga buta ah ka chan ke bogo ela kuliji yuhyuna bi kitabillahi al-mauta bi litafi so ko zai jiga tsune la dan inna ma unzirukum bil wahyi hmm. ngo le ne wai gonan man kirki je ne la ta zai e tune qur'ani sunna ba wuya a nabi sallallahu alaihi wasallam a tsarin sahabi a nabi shi a ci mai la'akun ji yin wucin aske so ko nge la la u ze ja ze ja jiki no ze ja ne no ene gan na zan do cha ji ka mm. so gala la ba wa ne bi muhammadu wa majo mm. wale abdullahi ibn abbas yau e da ginga biya wa ya zan do cha ba nya mm. aske gorogu la wa ndo ci ci zo ci tu tubo ko hmm. shubab na hajjaj a <laughs> kí e e shi a yuve dilo wọn ci bẹ lo kàfin yìí síta gún bẹ ẹjí makanta o ti ko yusuf kai e zi nga kana bi nga akwaluji mai video a yi kadariya shi fa ka zani labi sufiya so ko ya na so ko can wato ne sufiya ne sufiya ne sauri na mo cike wutu na nan wuto sufiya ne sauri a kide shi ya gugule hmm? a kide shi ci gugule ko da lugun da mun da a gboro zugo ba sun na ga ake zai je ta gaskiya na zanne shi a je gowa ko laji ganewa so a shaga maza shi ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kayan abul hasan al'ashari inganu gumbe zakariya sajirin gaba wuya suna biya hun kagun gugu biya ba wuta jigiya ma biya wa Kò máa gúbi ohun ti súsú. Kò ti náà wọn. Ko ji gane saki tuma da ne tumu ne manzo na min bai na ta ba di ma bayyana wa linnas bil kitabi ulaika yalanuhum la yalanuhum la yalanuhum. wai jiye bi to manji shetan ga so da mun mm. sai buga ta gaskiya mun ta gungan wasu sun ga yana lamici da wa gani majani musai wa gwa bu gani ta susu in ci ga ganin da lazi ne da mun ma da na min albayyana ce wal huda min ba'di ma bayyana wa linnas fil kitabi ulaika yalanuhumullahu wa yalanuhum allahinun kan wace ma shetan ga amma da ba mun doci shetan ta gungan

kanwa cima ma shaitan nga mazin ncagu gan ngo do gan matsayin na sokola wajen ba nan waje ba wancin kwani umma goyo waje ke waje har ko da zai nin dore ngo ji yana ko mutafe la e ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwani sugwa kan yi wuci ganji zubun jabe ga un ga daga ga ni ga ale ga zaka zaba nan alaka ya da an yi biyu ni da dike mutasu sun musa wanda ke nan wani jiji gangani bi ayi nan ko ji gani ko daga ba ga an yi gasa wato shaitan dai da ke nan wani jiji gangani bi ali ta yi wuce kwasi ya gini to zai ɗe hmm. hmm. nan wa jiki a wa ga wufin lorin bane zaba wuni gafa kan min katiri liblis kada a yau wa kan min dalin tayin kada a zau yes za wuki wuki a jin a caje ba turu man na shegin ganin za wuki wuki a ji lalace gun ya gongo to to a juya ji makanta shaitan mutu dai ba wo. ha e eh, da yi nan eh, jama'a jama'a firawuna shi ya nan musa mm. nga zai yi ji ma ne firawuna da zai je ji sirri na kube ko mm. ko abin da kiwo mazo abiyaji eh, siri ko nan mu ga abiyaji siri nan ga wale wa ga ki a ga ya je ga ya gasa mini mukarrabu ne jo a na mu ga le mu da ba musa ya sarro nan da wancin na ji ga ga yi mukarrabu da ya fira fira ne ga ga yi mukarrabu da wajen aga ka imani jo hmm. hmm. a ka ki jo ka jo wa ba a tsarar nasa alayi asali yin zuwa hangi na ji mai biya su kungo ne wuce sasa yana wani gama babu man na je ta gaskiya ya a bai gafi ku man na je ta gaskiya ya a bai fata ku man na je ta gaskiya ya a mai tuwa sunna man na je ta gaskiya ya a mai fabiye da biye man na je ta gaskiya ya bal a mai jikin fata ga man na je alasu hmm. gama lamai suna jaja ga alasi ne ya tamanna wani mata alisun na ci zai je babu game ya suna yala suna yana kpali yuri dina lifu nura lai biya fuwayi yawa mm. ga ga ke soko nu don gani be jintara gani be musu hanyi mm. gama ade za dabo ne yi dan na yana aji manufa mafaru na mande suna wasu ne bai gagada na su kwanwu. Ulu kiyawo. Ulu kiyawo. adé ti gan wa. ẹ̀fọ́ náà òun ti gá gùnbó òun ti dé gá dẹ́bó òun ti tètè wó. Ngo jiga na ko nga malaza mani a salafu yi mando ci beshi shiliyani unga ya zaɗa wa gundu su ba lo juna. Ebo kibo bidiya ga net la eyi la jo ko eyi lo zo ndega tuba wu insha Allah ta'ala wa jude ci be. Nga mela banan ba na bidiyar lagwashe da mu ba na mayar suna ji dan ko mayar suna kara da mayar sun suna amma a daga jin bayani kan doro da rigiyar wani daki wani akan ba wujji ga yabo na bidiyar wuce daki na bidiyar wuce an laki bo da na wuce ba kan goci a jiki a kefi bo a mai bo ya gane za na gane a jiki a a gaggakin ya gane kabulwa da tasira so ye ga su su edi ya to ze gele ado so wa rita to ze u ga ngo wunde wunde unde no wi awuna no ya ko to zai go speaker ya ado ga so a no so a gaji gashi masu la tin fo awuna to be mu bata na ya e go ne ze ja ga ga gboro ya ta la ga ko ne di kino asusu no ngala ga lu wa nga bi wa ti se be adi tala no Eh? Wani ade zai kana. Wani zai kana. Amma ya ga to eji cici efundoro sau ma'arijin kabul bishar yusulla mil yusuli ilali mil yusuli shi da sunan tiyan albar bahari usul sunan imam mahmud bin hanbali a gidan salafa sabu hadisi fatul majid taysir al aziz al hamid bulugul maram umdat la kam riyadu salihin wale ga wado ga kandoci ka kuna sunna ga sunna a ce gad bayani da ilimi addini shi ba hatta to power na ɗan bidiya ladi bidiya na to butun bidiya ba wajen hake miƙe kawai miƙe kawai jiya da ne mai gana eh it's true hmm. e za ga yi ɗan bidiya a mai ji na wani legu na wiki e ji na sun na ji fi na a mai ga yi limai sun na shi ba fili hmm. wadi a bele to wuto bidiya na ngai wudi na kawai hadisi da ya fi wanda waza wani supportu ta ile na ngai wato hadisi za. Hmm. <laughs> Tashi. wani a bele nga cha ko nan do ci ji ngun do ci to yende na zan nga ye ne la ju to a ije da ben na so ya mm. ka ga ze ja ji ba da se ndo ba a cha ga mu so a ji more mm. moderation ga e ga un yes <laughs> no ebo ne en bidiya shi ngo alu sunan ne fa tarifin al-ghalina ne je ji tarifu ya alifuna al-kalima amma wadi sai shiga yi stawa ga yi staula a ga yadda la ga kudurtu la ya tso a na ga yanzu da na ga yanzu da malaikatu na a ga lan tarani walakin yanzu ila jabali da sakara makano fa sawfa tarani ga lan nan wuce lan na fi litabidi wani hmm. ne fata tarifu gani be satili ji nan a jigen yan na jiyo hmm. tawiliyan iza sakpashi ajigai ke yiwu yado ko zai ja tuta bidiya ji ladar fitiyo nan a ta fiti ne tsaye nan a ci mali alukuranu ba ne hmm. e gagada ajini wa bepeli ta fi tsoci mai da ilimi ya nan kuli na ma ramar rabi alfawashe ma tsara mina ma batana wani ismu albaga bi gari laki wani an tushe ku bilayi ma lamina zilbi sosanin wa an ta kula layi ma la talamu yana ipata ngai mo zai lamitu biyu na. fama lazina fi kulubi mu zegu zane fi a ma bu na tabi na mata sha ba min utigal fitna utiga ta wala ma lam ta wila illa allah rasu kuna fi limi yakulu na mun nabi kullu min indi rabbina no le ne pata na sifa za wuce no te mbidi a wuce shi aja se tajai ni shi ne shi buayi de je la bia no ngamala fitine shubwa tunga fitine shahawati mm. nga malaja ga albidatu habu ila iblis min almasu yace mm. bidiya un ba ibili ga masiya kila ebona bidiya na tune shuwatu masiya mai na tune kiyo shahawatu amma kiyaye e gan ya ka tun ja abun nan ebona ya ga imama Ahmad bin Hanbal nan musa musa kun ka tungu ma zakatun gu so wale gaza ne je ga ta ngole jami'a mutazila kawariju mm. murji'a karamiya mm-hmm. kadariya ta kiyo a ga fitaciyan zai ji ma mamu ibn hanbal ya jiki nan jutuba a ne hannun agika alibawa na biyu muhammadu ba anini mai jin mm. wannan jima'i ci bayan sifa su adana gamalla wagacin zamun do ya zan doro na ku ikini ci gama gari da shi bayan sai na sakwa za ruwa tilagu mu ta ku ikini ci fe hmm. ci fe difen da gaskiya ne hmm. bishi bun ya tilmin risi ku hmm. fe spray da ki da saba amma zamani uci na alimamu darimi dabo sumanin sayidi darimi mu dibe ji kiyo mu dibe lugaji sakwa <laughs> lugwa za jagi no zamani ibn Khuzaimah nan mutazila ni wacce bai sashen alibidai shi don fake cause confusion nga liri fi ibn Khuzaimah ci kali ta fi yin kita wuta wide ba wani mukaddi mun tufe mun tuwa gaga wuce nga ta fi ji makanta wun na shi ji makanta wun ce beji katuna shi, haife da shi ba za wuce in ji bile ga gaskiya wun goyon wun nun su sa ta kita wuta wide ka kure ibn ku zai maka kita sai na gaci ga imamu ali tawhido ko ji gani ko kila. e eh, da ga jin bibi so ku ga wangi ladan bo na la ga na luana. a shaira ji ka kuna a shaira fe ko su confusion ji fi jona barbari da bani ko ji gani ko fe ji bar ba ni ga feji kiwa feji feji kici ba sai mu ihe ne ke ne ke da hannun jiki a yan ba sai ba ga yaji ka kuma mu tezla sai tsafiti ne ke laji sai a hadu ji hujjanin imamu shafi un dabarun can. bayani ga wuce jin da littafi ne ga risala na bai littafin da shi Muhammadu Zahid Al-Kautsari ka kuma fiye promote sufanci jami'a tasubanci da sauransu nan so ko ya yi jefe luwa cani man na daba ne a shi khadura mani malin ya lemani na ka tankili nan fitani ma fitani bil kautar ibn labatul yunci lo wani da al kautar yunci lo ga jaji ko at the same time ta kuna muta asibu nan da ce fi indiya ti fẹ́ di tasubanci a maza ba da tutunu a gbetuna so kwa aluladi fi wo su di kasan kanishi ya bila ya lukuna wuji a cikin ji bayani a zawon gizi hmm? kaku ne ya zaji fi sai da ya yi mambo sai ji buta kabari sai ji na amade to man na je lai da wucewa sai lai da wuce sai kunin fi anan alamiru sanani ganda shauka ne ido zuma bana ji fibo sai ji kiyo sai ji bayani a zaji anin na na ji anya anin na anin na ji anin na ji anin na na ji anya mun bai tun zamanin nan ko mutu zamani na gajin su ku zan gaci ya koyi kini ke Muhammad Ligazali ya misra ne da Yusuf al-Qardawi shi da Mahmud Shaltoti shi da Mandoci shi a ja koyi kini a da ta ji wata na biyu muhammadu yani hau at the same time to kwa yiwo mutu su jun lani to kwa Mandoci ku yi laji kini eh. nasiru dini al-Albani shi da Abu Shuba shi da man doci ya ji kiyo a ja ku gini fe defend yan sun a gen ci na zane ya tsabin e bogo ka mo mo yusufu tsa masibe nigeria ne albani ya zari a shidan da man jafar ji gani e man doci ya fe ji ke a fe ji bayani ne zane ka da nan ruwa mm. e ka ka sai da kutubu ka sai da kutubu ka kuna sai da kutubu da wani hmm? wace sai gaggajejejejejejejejejeji mace kafin da ya fili tafi nan a dai man na ji wonu nan ganin ta da na ruwa nan mace gwa za mu shakiri dabo mahmud shakiri dabo muhammad hamid fakki muhammad hamid fakki a ji fibo yan man doci amma je mun ba coco gutu a tsaro kanga nan ga zai da gutu ba wari jiwon wata taka da kakaci ba kanga e eh, nga jin lalace di just like that fail one no a de zai ji ga ku yi kin ga ye ne ne tun ne so lwa kile kai da ga da so gun edu nimbo ta ga mana zuta annabi muhammadu ngo diga na ko so ko ga zalla be na ga e duna no ta mana gunga na mana na ta su tani ne mace na zalla mace na andurule andurule balan tara bid'iyan zannu bi bid'atin ala al illa akhrajuhu min al Allahu akbar ne so in kakin ba mun go ko ni wọ́n dà ìdájú bó lè jà gẹ́wùsù bẹ̀ sọ pẹ́lú pẹ̀lú àmì lọ́à. yes shi ne èso pẹ́lú gẹ̀rẹ́ ṣe é fún gbẹ̀jẹ̀ gẹ̀lú gẹ̀rẹ́ àmì lọ́à sọ̀kọ́ dẹ̀ sun nan nínú gẹ̀rẹ́ gẹ̀rẹ́ lọ́à àti iná ogun ní agẹ́ gẹ̀rẹ́ gẹ̀rẹ́ àmì lọ́à àti sálájì ní ẹ̀sà bábá lẹ́ gẹ̀rẹ́ gẹ̀rẹ́ àmì já ńlọ́à kẹ́lọ́tọ̀ ńlọ́à kẹ́lọ́tọ̀ ńlọ́à kẹ́lọ́tọ̀ ńlọ́à yútúbọ̀ yútúbà tubu ila rahmani min ta'tilikum fallahu yaqulu mm. tawbatan najmani gaskiya sai bone ka ga na da bai zaji gadi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk